'ya'yan jam'iyyar pdp mai mulki a jihar gombe sun bayyana cewa ba su ji daɗin kalaman da gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya yi ba a dangane da halin matsi da suke fama da shi shi dai gwamnan ibrahim hassan dan kwambo ya bayyana cewa halin kunci da kuma na zafin aljihu da mutanen jihar ke ɗanɗanawa su sabida da salon zaɓen shekara ta biyu da sha biyar da suka yi ne inda suka tsaya a linta a maimakon su kai har rufin kwano. Akwai na PA

jajirce alƙawarin da shi gwamna ba muddin a yanzu dan kumbu da saka wa mutane jihar gombe babba da karami cewa mutanen jihar gombe sun da ke shi sun zalunci shi wannan furuci da yi wa yan jikin fiye suka baki ɗaya ma daɗi ba. ya wahala da ƙyar da jibin goshi ya kai ga nasarar sake lashe zaɓen nan. to mu da yan jikin pdp a jihar gombe abinda muka fasara wannan magana mai girma gwamna ya kama mu da laifi yana jin haushin faɗuwan ko wani shugaban kasa da ta kula da da jarasa wannan shi ne furcinsa amma in biyan bukata ne na zaɓe ai mun mutane jihar Gombe mun rada bar kuri'a mun dawo da shi ko ba hujja na zan dubu da yau gwamna a jihar Gombe dan Gombe zai yi mutanen Gombe ko iyakaci sai dai sai mun iyadinta kamar yadda yake faɗa zai mu kamar iyadinta ba mu rufa ba kuma duk mutum mai hankali wanda yake arewacin Najeriya musamman arewa maso gabas ba yana zai mu karkaru mu wannan shi ne muka abin da muke gaya masa ya gyara ya dawo ya mutanen da suka gina jam'iyyar pdp suka mara riga suka mara wato idan ya fi namu magana a gyara in da gyara ba muna tabbatar wa mutane dan kungo yayi yi abin da yake so amma a karshe zai ga abin da ya so. Abdulwahab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya.